Zabura ta ɗari da ashirin da uku Waƙar haurawa Na tā da idanuna gare ka, gare ka da kursayinka yake cikin sama, kamar yadda idanun bayi suna duban hannun mai gidansu. kamar yadda idanun baiwa suna duban hannun uwargijiyarta, haka idanunmu suna duban Ubangiji Allahnmu, sai ya nuna mana jin ƙansa. Ka yi mana jinƙai, ya Ubangiji, ka yi mana jinƙai, gama mun jimre da reni mai yawa, mun jimre da wulaƙanci daga masu girman kai, reni mai yawa daga masu fariya.